Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkama da wannan la'asari ya suna na Sarfil Hashin Gumel da sauran abokan aiki muke kamu wannan shirin. A yau ranar Juma'a ta babbar rana takwas ga watan Oktoba na shekarar da da ɗaya. kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanan labarai. Majalisar Ɗinkin Duniya da Hukumar Lafiya ta Duniya suna neman dala biliyan takwas don aiwatar da dabarun su na yin rigakafi ga kashi 40 cikin 100 na kowace ƙasa a ƙarshen wannan shekarar. An maido da ayyukan zubar da juna biyu a asibitocin jihar Texas akalla guda shida bayan da wani alkali na tarayya ya dakatar da doka mafi tsauri a Amurka da ta haramta zubar da ciki. Manyan jami'an Amurka sun ce sun yi imanin amurka da mexico na shirye don sabunta yarjejeniyar haɗin gwiwar tsaro gabanin babban tattaunawar tsaro tsakanin ƙasashen biyu a ranar juma'a kanun labaran kenan aka saurara cikin shirin za ku ji ɗalibai a jamhuriyar nijar sun yi zanga-zangar ƙin jinin wani taron faransa da afirka wannan alaka da ake ciki tsakanin ƙasar faranshi da ƙasashen afirka matasa sun gane kuma za su yi gwagwarmaya duk abin da ya kamata a yi na ganin cewa mun kora ƙasa faransa daga ƙasashen mu haka kuma za a ji cewa gwamnan jihar filato ya gargaɗi masu shirin kawo rudani a zaben da za a gudanar those who are bent on causing trouble with a view to disrupting the process. Gwamnan jihar filato Simon Lalon kenan ke cewa duk waɗanda ke dukufa wajen haddasa rikici ko hargitsa shirin zaɓe ko cin zarafin jama'a hukuma ba za ta bari su yi nasara ba. daga nan za ku ji sabon sarkin kagara ya sha alwashin haɗa kan waɗanda ya kara da su yayin neman wannan mukami a najeriya sai kuma shirin duniya amurka wanda mahmud lalo shirya kuma zai gabatar sai kuma su ra'ayi da kuma sauraron kuke aiko mana ta imel amma yanzu sai a fara gyara zama a saurari cikakkun labaran duniya jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci Majalisar wakilai da ta dattawan Amurka sun kada ƙuri'a da yammacin jiya Alhamis lamarin da ya dakatar da rufe ayyukan gwamnati wacce za ta ci gaba da kasancewa a buɗe har zuwa uku ga watan Disamba. Ƙuri'ar da Majalisar Dattawa ta kaɗa ta kasance 65 bisa 33 yayin da ƙuri'ar da Majalisar Wakilan ta kaɗa ta kasance 254 a bisa 175. Shugaba Joe Biden ya rattaba hannu kan dokar a cikin daren jiya Alhamis a fadar White House. Dokar za ta ci gaba da samar da kudaden kashewa ga ma'aikatan gwamnati sannan ta hada da dala biliyan 28.6 ga jihohin da suka yi fama da mummunan mummunar guguwa da wutar daji da dala biliyan shida da 6.3 don taimakawa 'yan gudun hijira afghanistan da ke ƙaura zuwa amurka bayan da washington ta kawo ƙarshen yakin da take yi a afghanistan a watan da ya gabata gujewa rufewar gwamnati yana ɗaya daga cikin ajandar majalisar a yammacin jiya alhamis majalisar ta jinkirta kaɗa ƙuri'a a kan shirin samar da ababen more rayuwa na dala tiriliyan don gyara tsaffin hanyoyin ƙasar da gadoji da faɗaɗa ayyukan yanar gizo a faɗin amurka kamfanin har hada magunguna na mac ya ce gwajin kwayar maganin covid-19 da ya yi zai rage yawan kwantar da mutane da ake yi a asibitoci da mutuwa da kusan rabin mutanen da suka kamu da cutar coronavirus a kwanan nan kamfanin ya ce nan ba da jimawa ba zai nemi jami'an kiwon lafiya amurka da ma duniya baki ɗaya da su ba da izinin amfani da shi maganin mark zai zama kwaya ta farko da aka kirkira da maganin cutar ta covid-19 kuma babban ci gaba a kokarin yakar cutar kamfanin ya fitar da sakamakon binciken amma ba a duba ingancin shi ba wata kungiya mai zaman kanta ta masu ba da shawara ta likitoci da ke sa ido kan gwajin ta ba da shawarar dakatar da ayyukan gwajin da wuri saboda sakamakon wucin gadi yana da ƙarfi A yau Juma'a tsohon shugaban kasar Georgia Mikhail Saakashvili ya ce ya koma kasarsa daga gudun hijirar da ya yi duk da barazanar kama shi a gabanin zaben kananan hukumomi a kasar da ke fama da rikicin siyasa na wani tsawon lokaci. saakashvili mai shekaru 53 wanda ke da tsananin ra'ayin kawo canji a yammacin turai ya kasance shugaban georgia tun daga shekarar 2004 zuwa 2013 kuma ya hau kan karagar mulki ne a lokacin zanga-zanga ya yi kira ga magoya bayansa da su hallara a babbar hanyar tbilisi a ranar lahadi tun da farko a ranar juma'a ya rubuta a shafin facebook cewa ina kwananku na dawo georgia bayan shekaru takwas ma'aikatar harkokin cikin gida ta georgia ta shaida wa tashar talabijin ta formula mai zaman kanta cewa bai ketara iyakar jihar georgia ba kafin mu sake da labarai za mu leƙa najeriya inda ƙasar ke bikin cika shekaru 61 da samun 'yancin cin gashin kai abdulrahman muhammad ya jiyo mana ra'ayoyin wasu 'yan kasar ga kuma abin da suka ce. Alhaji Bashir Isa MD na Bashti Transport Limited. Allah ya kai mu ya kawo yau muka fuskanci kanmu muna cikin farin cikin an samu mulkin kai yau shekara sittin da ɗaya. An samu kalubale iri-iri lokacin da aka samu mulkin kai ko da tarihi ne muka ji. An samu kwanciyar hankali an samu shugabanni masu gaskiya. Najeriya tana cikin baccinta. Yau mu muna gani da wayancan mutanen da suka rike sa yau ta su waye gari suka a najeriya halin da ta shiga a yanzu ba gaskiyar magana ba ƙaramin mamaki za su yi ba to amma dai gaskiya an samu jarrabawa iri-iri a cikin kasan nan musamman rashin tsoron nan musamman rashin tsoron nan a yau kam gaskiya an ci baya fiye da yadda ake tsammanin. halin da kasan ta shiga na tsadar rayuwa shugabannin nan bacci suke wannan abu zai ɗaga mutum hankali wannan dai za mu ce kalu ina lillahi wa ina ilaihi raji'un ta wani bangare ka samu ka wayo su walwala da wani abubuwa to za ka ci an ci gaba amma yanzu muna cikin koma baya halin koma bayan gaskiya ni a gani na ta yawa to ya kamata dan Allah dan annabi muna musu fatan alheri shugabannin nan dubi talakayan kasan nan yadda suke ciki ana sadar rayuwa ina ga shi ne kasan da zan musu na alheri salam abin da aka samu a cikin ci gaba na najeriya gaba daya na na samun yanci shekara 61 hakika in akwai ci gaba an samu ci gaba fiye da yadda ba a tsammani domin ni garba tela na sa bante kuma iyayen mu a wannan lokacin zaka ga anguwa kamar yarwa gana ko kuma kamar kowace anguwa zaka samu aron kaya ake yi je aure ko suna ko taron abin nan gida kuma duk ciyawa ne yanzu an samu kwano. suna na alhaji muhammad usaini sarkin fulani buza kuma state chairman miyatti allah kawata alhawar na jihar bauchi. eh to sai dai yanzu moran da muke yin a yau kuna da gawa kaza a daji mu je mu duba sannan kuma an tose yanzu maganan da nake gaya maka wurin da ba fulatani zai fita ya kiwo wallahi a jihar nan ni hana gaji ni hana sai ma in gwamnati ba za ni zan iya aji wannan shugabancin koma da wanda saboda dukiya na zai iya bugawa to alhamdulillahi muna ƙara godiya wa Allah subhanahu wata'ala da ya hada lokata guda uku wadda abin akwai ban al'ajibi da kuma ban sha'awa najeriya yau tana cika shekara tana cika shekara 61 da samuwar kanta daga hannun turawan mallaka wanda muka to independent kuma Allah cikin ikonsa mai girma gwamnan jihar bauchi sanata bala abdulkadir shi ma yana cika shekara 63 da haifuwarsa kuma yau yana da shekara biyu kusan da rabi da ɗarewa karagar mulki na gwamnatin jihar bauchi to wannan akwai abin ban sha'awa a gaida Abdulham Muhammad har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga ci gaban labarai. koriya ta arewa ta yi gwajin makarin makami mai linzami wanda shine na hudu kenan da ta harba a watan satumba ta hanyar amfani da sabuwar fasahar makami mai linzami in ji kafar yada labaran kasar kamfanin dillancin labarai na koriya ya wallafa ɗaya daga cikin hotunan sabon makamin da aka kera wanda aka harba a jiya alhamis ta hanyar amfani da motar harba makami a wurin da ba a bayyana ba masu nazarin makami ne linzami sun ce gwajin da alama yana wakiltar ɗan ƙaramin ci gaba da ƙasar ta samu wajen ƙera makamai wanda yana cikin babban dabarun koriya ta arewa na haɓaka makaman zamani cikin sauri da kuma nuna jerin makaman da ta mallaka tsohon shugaban amurka jimmy carter wanda shi ne tsohon shugaban kasa da ya fi dadewa a raye zai yi bikin cika shekaru 97 a gidansa a kudu maso yammacin jihar georgia a yau juma'a ba tare da taron jama'a ba a cewar wata mai taimaka masa yawan shekarun kata sun sa ba a cika jin ɗuriyarsa ba a kwanan nan musamman ma cikin yanayi na annobar coronavirus lamarin da ya sa sakatariyar yada labaransa a cibiyar kata da ke atlanta diana congelo ta ce tsohon shugaban ba zai yi taro ba ma'aikata a jimmy carter national historic site a cikin wani faifan sakonni da aka nada sun aika wa da tsohon shugaban sakon taya murna sannan an samar da dandali na yanar gizo a www.cartercenter.org wanda jama'a za su wallafa sakonsu na taya murna mutane da yawa sun aika da sakon gaisuwar taya murnar zagayowar ranar haihuwar ga tsohon shugaban kuma da yawa ba su ma ambaci shugabancin kata wanda ya yi tun daga shekara 1977 zuwa 1981 ba maimakon haka sun ce rayuwar kata bayan kammala mulkinsa da ta hada da ayyukan sadaukar da kai da wallafa littattafai da dama da fafutukar tabbatar da adalci da kuma shekarun da ya kwashe yana karantarwa a ranar lahadi a matsayin abubuwan da ya burge su. labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla gwamnan jihar borno farfesa bagana umar zulum ya aza tubalin gina wutar lantarki mai amfani da iskar gas da haɗin gwiwar hukumar samar da wutar lantarki ƙarƙashin jagorancin kolo mai kyari a garin maiduguri daga maiduguri daga rahoton haruna dauda biyu gwamnan jihar borno professor babagana umar azum ya aza tubalin gina wutar lantarki tare da haɗin gwiwar hukumar samar da man fetur na ƙasa wato nnpc karkashin jagorancin shugabanta alhaji kulo mai kyari a garin maiduguri tun a watan jaririn da aka lalata wutar tarakun wutar lantarki da ke samar da wuta a garin maiduguri da kuma da kuma kewayensa wanda hakan ya raba garin maiduguri da kewayensa da wuta kusan watanni tara kenan wanda shugaban ƙasa ya ba da izinin gidan wannan wutan lantarki mai amfani da iskan gas wanda kuma zai kasance irinsa na farko a tarayyar najeriya an yi azazu wannan gini a wani sansanin samar da wutar lantarki da ake kira power house da ke hanyar tashan baga bai so babbar gadon umar shi shine gwamnan jihar borno ga kuma abin da ke cewa ya ba mu wannan da muka gani ce za a kafa mana wato wajen da za mu samu wuta banda wutar lantarki na nefa borno dai yana cikin wani halin da ba mu da wuta ko wata karan da ya wuce ga shi nan mun gode a president buhari mun gode a gm na nnpc yaron mu da taimakon da ya na insha allah mutanen borno sun hakuri a cikin nan da wata shida za mu samu isasshen wuta ba mai yankewa ba ne insha allah muna godiya da allah kuma muna godiya da allah ba shi kwana yawa kuma allah ya Alhaji Kolomai Kyari shine shugaban hukumar matatan man fetur na ƙasa ga kuma abin da ke cewa. Secondly, power is everything in every community, Excellency. Once there is no no prosperity, Excellency. ya ce wutar lantarki shine komi a ƙasa duk ƙasar da babu wutar lantarki ba ci gaba don haka dole ne mu samar da wutar lantarki a wannan gari don mun san muna da babban matsala a samar da wutar lantarki a garin maiduguri da kewayensa don kaɗai shugaban ƙasa ne ya bamu izinin cewa dole ne mu samar da wutar mata a birnin maiduguri kewayensa shi ko kwamishinan ma'aikatan wutar lantarki na jihar borno injina sale bungas cewa ya yi the intervention of the federal government through the nigerian national petrol corporation nnpc headed by our son the group managing director alhaji mele kolo kyari to provide a source of power supply to the affected area. Da wannan ta ce samar da iskan lantarki mai amfani da iskan gas wannan hanya hanyar Alhaji Kolon mai Kyari ya yi mun yi amanna da wannan shiri nasa a cewar kwamishinan ma'aikatar wutar lantarki na jihar Borno injiniya Sale Bungas Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. A gai da Haruna Dauda biyu. hankali ciwon sida a zan nisantawa. Ciwon da ke kisa babu magani ko gasha maganin sai dacewa. Sunan shi kan jamau ko ko da duk garkuwa jiki ya ka karyawa. Hanyar kamuwar ciwon jama'a ku saurare ni su zan furtawa. Wanda jiki shi ke son ƙarin jini kafin a san rago a jikin wani za a ɗebowa. Amfanin binciken shi ne tabbatar da ba ciwon jikin mai badawa. Ina wanzan mai yin aiki kai ma ka kona askara askewa. Idan ka gamawa wani aiki kafin wani ana 'yan sa'o'i gabanin fara aiki da naira yanar gizo wa bankin najeriya ya dakatar da kaddamarwar don hakan ya zo daidai da bukin ranar tunawa da samun 'yancin cin gashin kan najeriya jami'in labaran bankin osita nuwasinobi ya ce hakan baya nufin samun wata tangarɗa don bankin na shirye da fara aiki da sabon tsarin the e-naira is just an electronic representation of your physical naira and so it's going to be one to one uh, there is no Ita wannan naira ta yanar gizo daidai daraja ta take da naira da ke cikin aljihun mutum na takarda. Za ka iya tura mutum kudin ta yanar gizo zuwa asusunsa na yanar gizon e-wallet. Yayin da babban bankin ne kadai zai iya samar da kudin na zahiri. Inji daraktan tsarin biyan kudi na babban bankin Musa Jimu. Daraktan ya kara da cewa hanyar na da muhimmanci don za ta rage yawo da kudi a tsakanin jama'a. masanin tattalin arziki abubakar aliyu ya ce tsarin ba shi da illa tunda zai zama ƙarƙashin babban bankin ne kazalika ya saba da tsarin kudin yanar gizo na cryptocurrency da bitcoin ba wani matsala illa iyaka zai kawo saukin harkokin business na yau da kullun. zai kawo saurin abubuwa ba tare da tsangwama ko ba tare da wani bata lokaci ba saboda haka babu dai abin da zai tada mutane hankali ko abin damuwa tunda yake ita central bank ne wannan kudin ya fita kamar idan ka tuna kaga yanzu akwai cryptocurrency da ake amfani da shi irin su bitcoin da sauran suna shi naira din ya fi wayannan wanda ake amfani da shi saboda su wannan i naira din gwamnati ta amince da shi gwamnati ta yarda da shi da permission da license da komai wani harkokin da yake za a yi shi bisa yanar gizo ko da ma manya-manyan kamfanonuka ne masu bukatan irin bashin na jari da sauransu ko 'yan kasuwa ne da sauransu duk abubuwan da za a samu saukin aiwatar da ita Wannan na zuwa ne a yayin da darajar Naira ke kara samun koma baya in an gwada da dala ko sauran kudaden ƙetare. Sale Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Najeriya. A gaida Sale Shehu Ashaka wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iya shafin mu na yanar gizo voa hausa da hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu yanzu kuma sai shirinmu na gaba jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar amurka Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai leƙa zauren majalisar dokokin Amurka ne inda manyan hafsoshin sojin ƙasar suka bayyana a gaban 'yan majalisa don ba da bahasi game da yadda amurka ta fice daga afghanistan a kwanan nan yau batun da shirin na duniyar amurka zai tattauna a kai kenan sunana mahmud lalo madalla to shugaban gamayyar manyan hafsoshin sojin amurka janar mike milley ya kwatanta ficewar da amurka ta yi a afghanistan a matsayin wani abu da ya yi nasara ta wata fuska yana mai cewa a gefe guda kuma an samu akasi a ranar talata babban sojin amurka ya fito karara ya ama yadda ra'ayinsa kan yadda dakarun amurka suka fice da ƙasar ta afghanistan ya ce ta fuskar tsare-tsare an yi nasara amma dabarar da aka bi wajen aiwatarwa an faɗi warwas hakan a cewar mile ya kai ga aka waye gari taliban ta koma kan mulki Outcomes in a war like this, uh, an outcome that is a strategic failure, the enemy is in charge. Ya kara da cewa sakamakon hakan shine yanzu makiya ne suka karbi ragaman mulki a Kabul. Babu wata hanya da za a kwatanta wannan lamari da ya wuce haka. Abin da aka gani kenan bayan shekara ashirin. Ba fa kwana ashirin ba. A cewar General Mille, wanda bakinsa ya zo ɗaya da babban kwamandan dakarun Amurka General Frank McKenzie. ya so a ce an bar wasu dakarun kasar a baya. My assessment was uh, back in the fall of 20. Ya ce bayanan da na tattara tun a lokacin farkon bara ne waɗanda har yanzu abin dogaro ne sun nuna cewa ya kamata a ce mun bar sojoji 2,500 ko kuma 3,500 saboda kai ga mafita kwakwara. Uh, in order to move toward a negotiated gated solution. I recommended that we maintain 2,500 troops in Afghanistan. And I also recommended earlier in the fall of 2000. A kuma Janar McKenzie ke ne yake cewa ni ba na ba da shawara kan mu bar dakaru 2,500 a Afghanistan. Na kuma ba da shawara a lokacin farkon hoturin 2020 kan mu bar sojoji 4,500 a wancan lokaci. Wannan ne. Na kuma cewa ficewar zai sa dakarun Afghanistan su wargaje da ita kanta gwamnatin wannan bahasi da janar-janar ɗin biyu suka bayar a gaban majalisar ya yi hannun riga da wanda shugaba joe biden ya bayar inda ya ce ba zai iya tuna lokacin da masu bashi shawara suka ce masa a bar wasu dakaru a baya ba a ƙasar ta afghanistan a ranar talata da manyan sojojin suka bayyana a gaban majalisar fadar ta shugaban ƙasa ta fito ta kara kanta Jan Saki ita ce sakataren yada labarai a fadar ta White House. And if we had kept 2,500 troops there, we would have increased the number of troops. Ta ce idan da a ce mun bar sojoji 2,500 a can, da mun kara ƙara su kuma hakan zai sa mu da Taliban ya zafafa, da kuma an kara kashe mana mutane. Wannan shine gaskiyar lamari da kowa ya sani. would have had more U.S. casualties. That was a reality everybody was clear-eyed about. 'Yan Democrat da Republican duk sun cicciki gwamnatin ta Biden saboda ficewar da Amurka ta yi a ƙasar, inda suka ce an bar ƙawayen Amurka a baya duk da cewa shugaban ya ce hakan ba zai faru ba. An kuma ta caccaka sojojin ƙasar ta Amurka kan wani harin jirgi mara matuki da aka kai bisa kuskure cikin 'yan kwanaki da suka rage kafin ficewar dakarun Amurkan, wanda ya sanadin mutuwar fararen hula goma harin da tuni janar mckenzie ya ɗauki alaki are you confident confident that we can deny organizations like al qaeda and isis sanata mark na jam'iyyar democrat kenan yake tambayar janar mckenzie ya ce shin kana da kwarin gwiwar za mu iya hana kungiyoyi irin su al qaeda da isis yin amfani da afghanistan a matsayin waje da zai iya zama matattara da 'yan ta'addan za su rika kitsa ayyukansu sai mckenzie ya ce I think that's yet to be seen. ina ga wannan abu ne da sai an gani kawai manyan sojojin sun kuma bayyana cewa san ba su hango cewa gwamnatin ta afghanistan za ta yi saurin faduwa haka ba amma a darasin da suka koya dangane da lamarin sun aika wa da shugabannin fararen hulan amurka wannan sako uh, General Miller ya ce ina so na ba duk wani shugaba shawara kada a rika saka wa'adi na dindindin ko na ƙarshe wajen aiwatar da wani abu a raka yin abu ana duba yanayi wato trump da biden sun yi amfani da irin wannan wa'adi um, game da yadda shugaban afghanistan ashraf gani da aka hambara ya fice da kasar general mckenzie ya ce tserewar da ya yi ta kara dagula al'amura ya ce idan shugaban kasa ya tsallake ya fice yayin da ake fafutukar karbe ikon babban birnin kasar na ga hakan zai kashe kwarin gwiwar duk wani yunkurin da za a yi masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin duniyar amurka na wannan mako sai kuma wani jigo idan allah ya kai mu yanzu a madadin kalabab da julie Letters gresham da ta haɗa shirin ni mahmud lalo nake cewa mu tara a wani mako idan allah ya kai mu a da Muhammad lalu yanzu kuma sai wasu daga cikin sakonan da kuma su kuke aiko mana ta hanyar imel. masu saurare saƙonmu na farko a yau ya fito daga wurin isa lawan girgir magajin garin girgir jihar yobe najeriya inda ya ce assalamu alaikum voa hausa yau ɗaya ga watan oktoba na shekarar 2021 kasanmu Najeriya ke bikin cika shekaru 61 da samun 'yancin kai. Sai dai kash bikin samun 'yancin kai wannan shekara ya zo wa al'ummar arewa cikin bakin ciki da takaici saboda rashin tsaro. To sai kuma sakon gaba daga Safiyanu Gumar Zangon Daura inda ya ce, Assalamu alaikum VOA Hausa, tsauraran dokokin da shugabanni suke kafawa al'ummar Najeriya da sunan tsaro. Hakan wata sabuwar masifa ce suke jefa al'umma. Fatanmu, Allah ya mana maganin abin da ya fi ƙarfinmu. To sai kuma saƙon haɗin gwiwa daga Yahya Ɗanno Azare da na Mairo Umar inda suka ce salam voa hausa muna taya najeriya murnar cika shekaru 61 ta samun 'yancin kai muna roƙon allah ya kawo mana ƙarshen matsalolin rashin tsaro tsadar rayuwa garkuwa da mutane da ke addabar ƙasar to sai kuma saƙonmu na ƙarshe a yau daga sani muhammad chindo inda ya ce salam voa hausa ina taya al'ummar kasar mu najeriya murnar cika shekara 61 da samun 'yancin kai daga bisani nake addu'an allah ya kawo mana ƙarshen matsalolin da ya addabe mu a kasar mu najeriya da ma duniya baki ɗaya to masu saurare mun gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonni. Abdullah. Da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaici. Majalisar wakilai da ta dattawan Amurka sun kada ƙuri'a da yammacin jiya Alhamis lamarin da ya dakatar da rufe ayyukan gwamnati wacce za ta ci gaba da kasancewa a buɗe har zuwa uku ga watan Disamba. ƙuri'ar da majalisar dattawa ta kaɗa ta kasance 65 bisa 33 yayin da ƙuri'ar da majalisar wakilan ta kaɗa ta kasance 254 a bisa 175 shugaba joe biden ya rattaba hannu kan dokar a cikin daren jiya alhamis a fadar white house kamfanin har hada magunguna na mark ya ce gwajin kwayar maganin covid-19 da ya yi zai rage yawan kwantar da mutane da ake yi a asibitoci da mutuwa da kusan rabin mutanen da suka kamu da cutar coronavirus a kwanan nan kamfanin ya ce nan ba da jimawa ba zai nemi jami'an kiwon lafiya amurka da ma duniya baki daya da su ba da izinin amfani da shi A yau Juma'a tsohon shugaban kasar Georgia Mikhail Saakashvili ya ce ya koma kasarsa daga gudun hijirar da ya yi duk da barazanar kama shi a gabanin zaben kananan hukumomi a kasar da ke fama da rikicin siyasa na wani tsawon lokaci. Saakashvili mai shekaru 53 wanda ke da tsananin ra'ayin kawo canji a yammacin Turai ya kasance shugaban Georgia tun daga shekarar 2004 zuwa 2013 kuma ya hau kan karagar mulki ne a lokacin zanga-zanga. Masu sauraro ana mika kashin shirin naman na yanzu sai kuma a shirin mu na dare da misalin karfe tara da rabi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri. za kuma iya mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata mu na voa hausa.com da kuma mu na facebook yanzu a madadin zahara aminu fage da ta na gabatar da shirin da kuma julie lazzik rashin wadda ta bada umarni da ma mu na yau nisar fila hashin gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan washington dc ke cewa ku dakacin yau da gobe shirin matasa salamu alaikum